yanzu da muke magana safiyar rana alhamis ce da ce daidai da ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da eh, uku daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha ɗaya daga cikin jeron biyar karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar babban malami الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الله مدعوكين سركي غافر muna tattauna wasu matsaloli masu muhimmanci a ƙarƙashin babi ko kuma fasulin da malam ya ƙulla don ya bayyana mana idan musulmi ya rasu ga abubuwan da ya waje da ɗan uwan shi musulmi su gaggauta aikatawa daga ciki a galibin lokaci idan musulmi ko idan mutum ya rasu idanuwa sukan tsage su kakkafe sama sai kokarin rufe mishi waɗannan idanuwa sannan za a ban shi kwatan gwada haka a kan gada ko akan tabarma sai a lullube shi da wani sutura haka sannan in ya kasance yana halin aikin hajji ne in aka zo lullube shi ɗin to ka a lullube kan shi da fuskar bayan wannan kuma sai bayani gane da ai wajen kintsa shi yi mishi wanka yi mishi littafani da kuma kai shi zuwa ga kabarin shi sannan yana daga cikin sunna a rufe shi a garin da ya mutu ko da ba garin musulmi ba ne nan kuma a gaggauta wajen yin kokarin biya mishi bashi dan babu sararin biyan bashin a samu wani wanda ya san yana da halin ya biya bashin sai ya lamunce wannan bashi ya yi ƙoƙarin ainihin wato komo da bashin zuwa kan shi hadisin ƙarshe da muka karanta hadisi ne daga babban sahabi jabiru dan abdullah ya ce manzon allah sallallahu alaihi ha kasance idan ainihin wato ya miƙe yana hudu ba yakan gode wa allah ya yabi Allah da irin yaban da ya cancanta a yi mishi har kuma ya tsara da man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتؤبد أك في السنة خطبة الحاجة bayan da malamai ya gama kawo wannan hadisi sai kuma a cikin hadisin aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa daga yau duk wanda ya rasu ya bar dukiya to a baiwa magada su raba wanda kwadi ya rasu ya bar iyali ya bar nauyi ko ya bar bashi abin ya dawo kaina kuma a taho na, domin ni ne mai gidan duk wani mumini Allahu akbar jama'a kun bi shugabanni na gaskiya ke duk wanda a yanzu za a ce su ne magada annabawa a wajen shugabanci a wajen malanta to na daga cikin aikin shi ne su ɗauke wa jama'a nauyi su lamince musu rigingimu su rinka kawo musu sassauci a cikin rayuwa duk wanda ke sauraron wannan kaset ya yi ƙoƙarin sauraron kaset ɗin da ya gabata domin mun tattauna matsaloli masu matuƙar muhimmanci dangane da halayen da ya kamata shugaba ya kasance wajen taimaka wa jama'a ga ire-iren shugabanni da ake fama da su a yanzu wanda duk lokacin da gari ya waye talakawa suna sauraron wata kwaran kwatsa ne da za ta saukar musu ta bala'in tsananin rayuwa ko rayuwa babu sassauci ko miskala zarrati irin waɗannan shugabannin kuma su ne suke sa rai lokacin zaɓensu in ya dawo su zo suna lallashin jama'a saboda aure na ainihin jama'a shi sa jama'a wajibi ne idan ba ku da malamai da ɗan boko waɗanda za su wuce muku gaba domin samarwa da kanku juyin juya hali to larabawan libya sun koya muku ya ake yi na tunisia sun koya muku ya ake yi larabawan masar sun koya muku ya ake yi larabawan syria da bahrain da sauransu ga sunan su ne tare da cewa allah ya sani a cikin manhajinmu na ahalus sunna wannan irin hayaniyar ko kaɗan ba ce daidai da irin manhajinmu ba so amma matsalar da take faruwa ita ce malamai na ahalus sunna su kuma idan kunci ya kunci menene suke yi ba jan bakin su suke suna shiru kamar yadda so rai wai malaman ahalus sunna na ƙasa irin wannan suke yi ba sun da aka ɗibi nasu kasan aka ba su shikenan sun su ja baki su shiru duk wata hatsaniya idan talakawa za su yi kuma sun ce wannan ta saba manhaji na ahalus sunna malaman ahalus sunna gwagwarmaya suke yi a wurin arzaluman shugabannin su da cewa sun hana su yin zalunci a lokacin ne in talakawa suka so yin kawar baya sai su nuna musu cewa ba haka ake yi duk abin da ya kamata mu faɗi mun bayyana a cikin waɗancan kasusuwa da suka gabata insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam ya ce wa fil babi an abi huraira inda shaykhaini wa ghayrihima ƙarƙashin wannan matsala wadda ke bayani dangane da gaggauta biyan bashi da kuma kula da haƙƙoƙin masu haƙƙoƙi bayan sun rasu akwai hadisin da abu huraira ya ruwaito yana nan a cikin littafin imam bukhari da muslim da waɗansu littattafan na fata an gani kuma hawaye yana ishara mai dangane da wannan ainihin rukbatul haja wadda ta zo a cikin hadisin jabir din cewa banda jabir ma an samu wasu sahabban sun ruwaito daga ciki akwai ainihin abu huraira har yau ma za ka ga daga ciki akwai abdullahi dan mas'ud allah maɗaukakin sarki ya tsara musu yarda da shi a ƙasa sai malam nasiruddin al-albani ya ce ثم جمعت طرق هذا الحديث ورواياته في جزء مفرد sannan sai na bi na tattara hanyoyin wannan hadisi da kuma riwayoyin shi a wani juz'i kwaya guda tuhu na sanya wannan littafi suna khutbatul haja wato khutbatul haja wa huwa matbu'un an buga wannan littafi wato idan limamin juma'a yazo zai fara hudubar juma'a ko limamin idi ko sallar roƙon ruwa ko sallar arafa wato limancin arafa ko irin aure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 sun ce to akwai ainihin littafi sukucin da guda da ya zauna ya rubuta kaga wannan littafi da yake ainihin ishara ga shi hutubatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuha ashabahu wato wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana karantar da sahabbai shi yana zaman karantar da su kamar yadda yake koya musu sura Al-Qur'ani. sura alqur'ani kuma ya annabi yake koya wa sahabbai shi ne yana koya musu ne bi talaqqi yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr suna faɗe yana faɗe yana gyara musu hasu iya to haka yake koya musu wannan hutuba shine ga wannan littafi su kucin da guda malayin rubuta shi bayan ya gama rubuta wannan littafi Allah ya albarkaci wannan littafi domin littafin ya samu karɓuwa duk duniya almaktabin islami sun suka fara buga shi yawa ko ina a duniya ana siyar da shi haka waye gari limamai malamai kowa ya tashi zai fara da sallar juma'a ko sallar idi ko makamantan haka sai wanda shi ce fara kowa ya tashi zai fara rubuta littafi ko wani jawabi da shi yake rubuta hassada ta kama wani mutum wanda tun a wancan lokaci yana kiyayya da nasiru al-albani a kan abin da albani ya ce suna ne shi kuma sai ce bid'a ne abin da albani ya ce bid'a ne shi kuma sai ce ne sai shi kuma sai rubuta littafi ya samu shi khutbatul haja laysat sunnatan fi mustahall al kutub wal mu'allafat yace khutbatul haja ba sunna bace a farkon littattafai da rubuce-rubuce da ake kuma mutum shine abdul fatah abu gudda ya rasu a riyadh Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da amma ya tafka mummunan kuskure shi yasa almajiran malam nasiru bin al-albani ba su kyale shi ba salim ibn eid al sai ya bi daga cikin tafan ibn taymiya wato majmu'ul fatawar kubra sai ya ɗauko sharhin wannan khutbatul haja wadda ibn taymiya yayi wadda wannan sharhin daga cikin ibn taymiya ya tabbatar da sunnancin a fara ta a cikin dukkanin rubuce-rubuce da makamantansu gashi sai ya rubuta khutbatul haja التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه وبيان أنها سنة في مستحل الخطب والكتب كما بيان أكنش وسنة لأفارة أفرق والخطب وكما ذكر من اللي تتفي فشيتي شرب شيخ الإسلام عبد العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن سلمية الحراني لا شنو kana buƙatar ka samu ainihin waɗannan littattafai ka karanta su abin da yasa ire-iren waɗannan munasabatin muke kawo su saboda galibi a ƙasashenmu wani lokacin da yawa wasu ba su san me ke faruwa a cikin duniyar ilimi in ya je masallacin juma'a kawai ya ga littafi ya siya ya ɗauka duk littafin da ya gani ya siya littafi ne mai kyau don haka dole ne a tsaya a rinka tantance waɗannan bayanai ana buƙatar ka samu waɗannan littattafai guda uku kowanne dan ka bashi haƙƙin shi karanta wannan khutbatul haja ta Nasiruddin al-Albani ka karanta wannan ta Abu Ghudda Abdul Fattah ka karanta wannan kuma ainihin sharhin Ibn Taymiyyah tare da tare da ta'liqin ainihin da Salim Ibn Eid al-Hilali yayi ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka a nan ne za mu tsaya domin mu nasiha da muka saba ga limaman juma'a da limaman idi da sallar roƙon ruwa da sauransu duk wata huɗuda da za a fara jama'a da wannan ake fara galibin limaman ma ƙasashe irin wannan in sun zo sallah ta idi sukan fara ta da kabbar gari fara huɗudar sallar idi da kabbar bari bid'a domin na farko dai ta saba ma abin da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na biyu kuma hadisin da ya tsaure wa haka ɗin gindi da inji kuma ma'anar da suka dace a bai ɗauka don shi hadisin abin da yake cewa shi ne annabi ya kasance a tsakankanin hududar shi ta idi a tsakankani yana ainihin yin kaddar bari ko a ce a farko ba limaman ma'anan ƙasar galibi sai su fara hududar idi da kabbar bari a fara hududar idi da kaddar bari sannan huɗubar idi kwaya ɗaya ake yi ba kwaya biyu ba huɗubar juma'a ita ce ake guda biyu kaka limaman juma'a a zabura a rinka yin karatu kar a tafi a bisa gargajiya kawai da ka tashi kaga ana yi karanta littafin almajmu'u sharhul muhaddath na Alimamin imam nawawi da littafin fiqh sunna na al-sheikh sayyid sabiq a karkashin wannan huɗubar idi ana fara ta da innal hamdalillah sa'annan kuma hudubar ido tsaya ɗaya ake yi na biyu hudubar roƙon ruwa ba a fara ta da istighfari galibin limaman mu a ƙasashen nan idan za a yi sallah ta roƙon ruwa sai suka fara ta da istighfari wannan ma ba shi da asali a cikin addini ana fara ta ne da inna alhamdulillah da makamancin haka sai a kiyaye wannan waɗannan bayanai suna nan cikin waɗannan tafai da na faɗi tare da kuma ka haɗa da littafin zabi ma'ad fi hadi khairul ibad idan aka zo ɗaurin aure abinda limamai suke a ƙasar hausa galibi shine sai su kasafta suratul fatiha aya ɗaiɗai wannan ce alhamdulillahi rabbil alamin wancan ce arrahmanir rahim wancan ce malik yawmiddin wancan ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka suke wannan ba addini bane za a sami cikin su wane ne limamin da zai jagoranci ɗaurin auren ba wai limamin da zai ɗaura aure ba da liman ne ke ɗaura aure ba mai ba da aure shi ke ɗaura don shi ke cewa na bayar mai ansa ya ce na ansa a waye zai jagoranci addu'ar ɗaurin auren liman wani sai ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إذن يكمل شيكين سيأتيتو الحج وانا كوما لوانا بسم الله يتيتو نيني نكد أبر ولدتي تاوانشي كما وانا يعني لأوري na kuma amince na bashi a bisa sadaki naira kaza kuma sun bayar da sadakin nan ina wanda zai amsa mishi shi kuma ya matso ya ce shi kenan na amsa mishi ko kuma in shi ango ne zo da kanshi shi kenan ya ce ya amshi abin shi shi kenan addu'ar da za a yi gwargwadon shi kenan a yasa shi amma almuhimmi shi ne a farko a fara da inna alhamdulillah hakan aka zauna wani ciniki ne za a yi ko wani sulhu ne ko wata yarjejeniya sai a samu wani sai fara da inna alhamdulillah dalilin shi ne sahabbai ne irin su abdullahi dan mas'udin suka ce manzon Allah ya kasance yana koya musu duk abin da za su fara jawabi su fara da innal alhamdulillah. a aikace kuma aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam a wurin wa'azi ne a wurin hudaba har imam muslim ya ruwaito hadisin da wani ya shigo cikin matsa. maguri ne wato mai magunguna ne irin na mahaukata irin na jahiliya ya zo ya ce wa mutanen maka labari ya iso gare ni cewa akwai wani saurayi ya samu taɓuwar hankali a garin nan yana zagin alloli shine ni kuma dama ina maganin aljanu shine na taho ko yana da bukata sai suka nuna mishi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga aicen shine ya samu yanzu ce labari ya zo gare ni muhammad cewa aljanu sun taɓa hankalinka har ka koma kana zagin alloli shine ne kuma nake da magani na zo in baka ko kana da bukata sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa karshe kana kammalawa sai wannan magoyi ya a, a a'id alayya kalamaka hadha shi wannan jawabin naka ka maimaita shi in ji su ya maimaita ya sake ya ce ka maimaita ya maimaita ya ce ai wannan ba hausa ba ne wannan ai shirya ce sai ce kawo hannunka ni zan maka mu ba akan na ba addinin da ka zo da shi saboda haka gaskiyar lamari jama'a kowa ya kokarin wannan inna alhamdulillah ya kokarin ya kiyaye ta na biyu akwai gurɓata ta kuma da aka yi ya kamata ka gane duk abin da ya zama an samo lafazin shi daga Allah ko daga annabi ba a gurɓatawa ta hanyar ƙari ko ragi ko sauyi wasu suna ƙare-ƙare daga ciki suka ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai su ce wa natubu ilai sai su ce wa nastahdihi wannan ƙari ne wanda bai zo a cikin lafazin haka kuma in suka tafi can sun ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a ba daidai wannan wurin ba sai su ɗauko farko farkon suratul kahfi من يهدي الله ولن تجد له وليا مرشدا wannan kuskure ne wannan lafazin yadda ka ji an yi shi ka yi shi kuma suka kara ka kare ina fata an gani Allah maraukakin sarki ya taimaka to bayan da malai ya kawo wannan na'am na'am na'am shi ma sai ya yi saboda waɗancan ɗaliban da ya karantar da su physics ya karantar da su kira'at ya kutubatar haja a gabansu a lokacin da ya shiga wasu ɗaliban ai su a wurinsu daban ne na haka sai ya yi insha Allah kana ya ce asabis hadisi na shida daga cikin hadisan da ke bayani dangane da biya wa mamaci bashi an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata yarda ta ce wala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare ce an hamala min ummati bainan thumma jahada fi qada'ihi fa mata wa lam yaqdihi fa ana waliyuhu Allahu wanda duk ya ɗauki bashi daga cikin al'ummata yayi iyakar kokari wajen ya biya bashi. sai ya mutu bai samu damar biya ba to ni ne mai gidan shi kaji lazumin mai gida kenan eh, mai gida sai ya biya wa yaron gidan shi bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya lamunce maka mai ma'anar wannan hadisi shine annabi yana da rai ka ci bashi da nufin ka biya kai kokarin biya ba ka biya ba har sai ka rasu da sai a je wurin shi sai a ce wani yaron ka musulmi ya ci bashin mu na naira dubu biyar bai samu biya ba kuma ya yi iya kokari amma ga shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai ɗiba biya to kenan yanzu haka yake lazumi ne ga duk wanda yake shine mai gidansa shine waliyul amrinka shine shugabanka wajibi ne maka waɗannan na daga cikin haƙoƙi na fata an gani shine a yanzu da ya zama an tsara gwamnatoci domin gwamnatin farko da aka fara gani wadda take da structure da hierarchy da tsarin shugaba kwamishina darakta pamphlet da sauransu gwamnati ta farko da aka gani mai irin wannan a duniya ita ce ta na umar kafin na umar ba a taba wata tsara gwamnati irin gwamnati wadda zaka ga tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake da rike da wuka da nama gaba daya sai dai akwai parastatals akan ce wane e rike mu wuri kaza wane a eh, yi kaza wane a eh, yi kaza amma gwamnati dai wanda take da tsari irin yadda take ganin gwamnatocin duniya a yau a zamanin sai umar ne aka fara tsara su to kenan tana da baitul mali tana da kaza tana da kaza to idan bawan Allah ya rasu a yanzu da bashi a kan shi to sai a samu gwamnatin shi sai ta ainihin biya mishi waɗannan abubuwan su malam abdullahi gandu waɗanda suke su ne 'yan siyasar musulunci a wannan ƙasar ta mu duk sun rubuta kuma duk sun tsara yaya abin zai kasance waɗannan la'anannu da ake kira turawan mulkin mallaka suka zo suka wargaza mana wannan tsari sannan abin takaici a yanzu kuma aka kawo sharrin da ya fi kowane sharri da ya taɓa faruwa a cikin tsarin mulki na duniya shine demokuraɗiyya aka zo ainihin aka tsara wargaza wannan abu babu abin da ke cikin demokuraɗiyya ko kaɗan sai sharri baki ɗayansu shi yasa wajibi ne daga cikin gwagwarmayar da za a yi a rugurguza demokuraɗiyyar nan wajibi ne sai an yi in ma ta ciki ne za a yi mata ko ta waje domin matuƙar ba a rusa demokuraɗiyya ba ta abin da zai tafi duk duniya jama'a ya kamata ku sani duk duniya ba abin da zai tafi sai a yi rugurguza demokuraɗiyya saboda asalin demokuraɗiyya wani tsari ne na gudanar da gwamnati domin ta zalunci talaka ta kuma hana mai haƙƙi haƙƙin shi ma'anar demokuraɗiyya kenan ko an fassara ta da akasin haka ko an fassara ta da haka amma dai wannan shi ne gaskiyar ma'ana ta demokuraɗiyya Allah madaukakin sarki mana magance akhrajahu ahmad al-imamu ahmad shine ainihin fitar sannan kuma kai da baka yi boko ba ka yi a hankali demokuraɗiyya daban siyasa daban don waɗanda ba su yi boko ba sai su ɗauka demokuraɗiyya ita ce siyasa siyasa daban demokuraɗiyya daban domin mafi yawancin mutane sun ɗauka siyasa ita ce demokuraɗiyya siyasa daban demokuraɗiyya daban zalimin yan boko ne da ba su iya karatun boko ba ko kuma ba su san ilimin addini ba suka ɗauki kalmar demokuraɗiyya suka fassara ta da siyasa siyasa daban siyasa tsarin mulki ne wanda annabawa suka zo da shi demokuraɗiyya kuma an zo da shi ne domin a rubuza wannan tsari so abubuwa biyu ne sai aka kwaɓa su saboda rashin ilimi ko kuma saboda rashin wayewar kai yasa kana buƙatar ka samu kasusuwan nan guda tara ka mai su na sanya musu demokuraɗiyya ka san menene bambancin demokuraɗiyya da kuma siyasa sannan kuma ka karanta littafin abdullahi gwandu biya'ul hukam shi ma lahum wa alaihim min ya yi kokarin bambance tsakanin ma'anar demokuraɗiyya da ma'ana ta siyasa don haka ku kiyaye jama'a siyasa tsarin mulki ne na annabawa domin tabbatar da adalci demokuraɗiyya tsarin mulki ne na kafirai domin tabbatar da gwamniya da zalunci saboda haka a najeriya nan an taɓa yin siyasa shekara ɗari biyu da ta wuce bayan lokaci waɗannan kafirai suka zo suka rusa siyasar suka kawo demokuraɗiyya haka duk wani wanda yake da rai a najeriya a yau bai taɓa ganin siyasa ba labarin da yake ji demokuraɗiyya ya gani ka yi ƙoƙarin bambancewa haka inda ka bambance haka ba za ka kasance cikin ruɗani ko za ka ji kullum muna yaban siyasa amma kuma za ka ji muna suka demokuraɗiyya sai ka ci to ai duk ne ba ɗaya ba ce ka je ka samu profesa wanda ya zurfi a cikin political science ko kafiri ne ya san akwai bambanci tsakanin politics da democracy ko kafirin profesa ne a cikin political science ya san there is a very big difference between democracy and politics they are never be the same ba su taba zama ɗaya ba kuma ba ɗaya ba ne wannan wani darasi ne mun riga mun gabatar da shi ga shi sai mun faɗa maka kasusuwan da za ku ji Allah madaukakin sarki kiyaye akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida shafi na 74 fa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim za ka ce isnadin hadisi ya inganta wannan kaɗai ya isar ma hadisin ya samu daraja in kuma aka ƙara da cewa a bisa sharaɗin bukhari da muslim ya ƙara wa hadisin daraja daraja ta inganci ku kiyaye domin bukhari da muslim malamai ne da ke da sharuɗa masu tsauri wajen inganci to in har wani ya ruwaito wani hadisi wanda wannan hadisi ya dace da irin waɗannan sharuɗa nasu wa akan jinjina wannan hadisi to balle kuma ya zama shi kanshi hadisin ya inganta da kanshi kuma ingancin ya yi daidai da irin ingancin hadisan bukhari da muslim ina fata an gane allah maraukakin sarki ya taimaka wa kalar munziri al'umamun ya faɗi a cikin mujallabi na uku shafi na talatin da uku in ka ji malam albani ya faɗi haka yana nufin a cikin at-tarhibu tarhibu kenan منذر يبكي رواه أحمد الإمام أحمد يرويتوشي إسناد جيد ده إسناد من نجرتا وأبو يعلى ده الإمام أبو يعلى الطبراني ده الإمام الطبراني في الأوسط الإمام الطبراني أتكلم في شيء آه المعجم الأوسط ونحوه في المجمع بتي إن ون مجنة سنة أنا مالا هيثم يا فإيت أتكلم مجمع الزوائد أتكلم zawa'id a shafi na ɗari da talatin da biyu illa annahu qala sai dai shi cewa ya rijalu ahmad rijalu sahih mazajen da ahmad ya ruwaito hadisin da su mazajen bukhari su akwai bambanci tsakanin mazajen bukhari da kuma sharaɗin bukhari domin mazajen bukhari zai zama mazajen ne kawai amma sharaɗin bukhari mazajen da kuma uslubin da yadda bukhari yake ruwaito hadisi daga mazajen don haka sharaɗi ya fi tsauri fiye da mazaje na fata an gani ba shi sai malam ya ce wa fi fathul bari a cikin littafin fathul bari sharhin bukhari na ibnu hajar wa mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da hamsin kai shafi na hamsin da hudu fawa'id muhimmatun fi hadhihi mas'ala akwai fa'idoji masu muhimmanci game da wannan mas'ala ta biya wa mamaci bashi sai ka je ka duba za ka amfana kwarai da gaske a ƙasa gashi nan sai nasiruddin al-albani ya ce wa zahu shaukani shaukani ya danganta wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na ashirin da ɗaya a cikin nailul awqar kenan ibn maja ga ibn maja yace ibn maja ma ya fitar da wannan hadisin sai ce wa huwa wahamun wannan kuskure ne ibn maja bai fitar da wannan hadisin ba yace fa inni lam ajidhu indahu ba'da mazid al-bahth anhu yace bayan na kai matuka wajen bincike da ƙara bincikawa a cikin ibnu majah ban ga wannan hadisi ba wa lam yuridhu al-mizzi fi sannan al-imam al-mizzi a cikin littafin shi tuhfatul ashraf wanda littafi ne wanda ya tattara littattafai na hadisi kaf ya biya mai da waɗannan ainihin hadisai suka zama kamar su hirasa littafin mujallabi goma sha bakwai ya yi wannan aikin a lokacin yana shugabancin makarantar darul hadisul ashrafiya da ke ainihin wato ƙasar syria malaman hadisi tuntuni suna gina makarantu suna sa musu darul hadis sai dai kowa yana gina darul hadisi ya sanya mata adres da yake so دار الحديث الأشرفية دار الحديث المنذرية دار الحديث كذا دار الحديث kaza. makaranta ce ba ordinary makaranta ba sukan gina makaranta ce wadda za ta zama cibiya ce ta ilimi don haka daga cikin sharuɗan shi ne dole a tara littattafai littattafai waɗanda duniyar ilimi da su suke dogaro wannan makarantar ta tara littattafai wanda miji a ciki ya yi karatu ya dawo zama shugabanta to sai ya biya ɗibin littattafan hadisai kaf sai ya biya mai da su kamar yadda kake ganin salon muhtarul ahadith nabawiyya sai ce innamal a'malu binniyati sai ce sahabi kaza da kaza da kaza da kaza shi ya fitar a cikin littafi kaza littafi kaza littafi kaza to sai malamai suka mai da littafin madogara idan har mulki bai faɗi cewa wannan hadisin ya zo a littafi kaza ba sai ce dalili ne akan babu shi domin ya yi aiki ne na cakkara ainihin a hadis, a lokacin da kusan duk wani littafin hadisi da ya kamata ya samu ya wannan aikin ya samu idan haka in har mulki bai faɗa ba sai malamai su ce to mulki da kanshi bai ce wane ya ruwaito hadisin ba shine Nasir bin al-Albani yake cewa lam yuridhu al-Mizzi fi tufa Mizzi bai ambaci wannan hadisi a cikin ainihin littafin Tuhfatul Ashraf ba wala nabulsi fi Bakhair haka al-Imam an a cikin littafin shi ma az-Zakhair shi ma littafin shi dan wancan ne shi ma bai ambaci cewa Ibn maga ya fitar da shi ba walau kana indahu kuma da a ce wannan hadisi ibnu maja ya ruwaito shi la azahu ilaihi al-munziri a munziri a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib ba ya danganta hadisin zuwa ga ibnu maja ولما أورده ولما أورده الهيثم في المجمع كما عند يا تبت ابن ماجه da shi, to da ainihin wato haifami bai kawo shi a cikin littafin majma ba domin majma'u zawa'id yana tattaro hadisai ne waɗanda suka ƙaru kan ainihin kutubul hamsa waɗanda bukhari muslim abu dauda sa'i turmizi guda biyar bukhari muslim abu dauda sa'i turmizi waɗanne hadisai ne suke ƙari a cikin waɗannan littattafai waɗanda ainihin wato babu su a cikin musnadul imam ahmad sai biyo ke kakkawo su to idan da a ce yau wannan hadisi ya tabbata cewa ibnu maja ya fitar da shi da babu yadda za a yi a ce العلامة الهيثمي يكاوش أتكلم التافي مجمع الزوائد كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف kamar da yake wannan magana haka take sananniya ce a wurin waɗanda suka shagaltu da wannan ilimi maɗaukaki na fata an gane wato a takaice yana gyara ne dangane da cewar da shaukani ya maja ya fitar da hadisin ibn maja bai fitar da hadisin ba wannan yakan iya faruwa ko dai ainihin kuskuren alƙalami ne haka takan faru jama'a Sun ba wanda ya kuɓuta daga kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ce da wannan ne muka zo ƙarshen fasali na uku wanda yake bayani dangane da abubuwan da suka wajaba a yi wa ainihin mamaci a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi Allah ya ce maka sai malam yace rabi'an fasli na hudu ma ya lil hadirina wa ghairihi da bayani dangane da abubuwan da suka halatta ga waɗanda suke halarce a inda wani ya rasu da kuma wasu waɗanda ba sa halarce a ce kuna zaune da wani bai da lafiya kuna zaune sai Allah ya ɗauki ran shi to waɗanne abubuwa ne suka halatta ku yi mishi sannan kai ba ka kusa kana nesa sai ka iso sai aka ce wani ya rasu shi can kwance a gado ba a yi mishi wanka ba menene cikin abubuwan da suka halatta ka je ka yi mishi sai ku bambance a can baya mun karanto abubuwan da suka wajaba to nan kuma ana bagana akan abubuwan da suka halatta wato in an yi su babu laifi الثامنة عشر مسألة تقوم الشاتكوس ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله su هلبت جريسو سبوء فسكا ممتي سكما سنبنتيش معنى ألوكا تند كزو كسام وانا يا رسول Allah ta shi da mayafi din nan da aka faɗi a baya ya halatta ka buɗe fuska shi kuma ka ainihin sumbance shi والبكاء عليه ثلاثة ثلاثة ya halatta kuma yin kuka har kwanaki uku. ba wai kuka kuka irin wanda na birgima da sauransu ba kuka na zubar hawaye da ne wannan ya halatta har kwana uku bayan rasuwar mamaci wa fi zalika a hadis yace akwai hadisai waɗanda aka ruwaito akan haka الأول حديث فرقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هذا جابر بن عبد الله الله قال مصر دايش لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي فإن بعد كشف أبانا عبد الله سنن أبوء تسكشي ما ينكوكا وأنا حولي جماعة سنة تهنن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني أما لي أنت بدا يحنن su suna hana ni amma annabi bai hana ni ba su tun da dai annabi bai hana ba su ne ke hanawa babu laifi kenan in ci gaba da yi fa'amara bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farafa'a sai manzon Allah ya bada umarnin a daga shi aka daga shin ku faja'alat ammati fatima tabti sai ainihin wato gaggota fatima wato kanwar ubana mai suna fatima ita ma sai ta rinka kuka وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمن ذا الله يتي دا إتا تبكين أو لا تبكين وكي كوكا كوما كدا كي كوكا ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعوا رفعتموه mala'iku ba su bushe ba suna lullube shi da fuka-fukansa har sai da kuka ɗaga shi Allahu akbar wani babban waliyin Allah ya yi mutuwar shahada yana kwance a inda yake mala'iku suka zo suka sa fuka fukafukansu suka hada suka lullube shi har shi ta zo tana kuka sai suka zo sai suka ɗauke shi to suna ɗauke shi shine mala'iku suka naɗe fukafukansu أخرجه الشيخان الإمام البخاري لمسلم كفتد وأن حديثي والنسائي الإمام النسائي والبيهقي الإمام البيهقي al-imam ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallabi na uku shafi na 298 wa ziyadatu li muslimin wan nasa'i tsarin da ka gani a tsakiyar nan da aka ce fa mara bihin nabi sallallahu alaihi wa sallam farafa sai manzon Allah ya da umarni sai wanda aka ba umarnin sai ya ɗaga shi wannan ƙarin an samu ne cikin riwaya muslim da riwayar nasa'i duk hadisin farko wanda yake bayyana halaccin a buɗe fuskar mamaci yake bayyana halaccin a yi kuka ga mamaci na fata an gani alaikun salam فأمر به النبي wa الله عليه وآله وسلم فرفع في النبي umarni أمرني فيك قد عششي shi عبد الله بن مسعود domin ina ba ka gane haka dubi daga ƙarshe da ya ce hatta rafa'atuhu na fata an gane har sai da suka ɗaga shi sannan ne mala'iku suka abin suka daina lullube shi na'am asali na biyu hadisi na biyu da ke goyon bayan wannan a matsala da malamin kula an aisha ta radiyallahu anha qalat da aisha Allah ya mata yadda ta ce أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح Abu abubakar ya fuskanto a kan dokin shi daga anguwar da yake zaune daga gidan da yake zaune a anguwar sind anguwar sind din tana a walin madina Abu bakar yana da wata mace a awalin madina yadda awali take a madina kamar nan zariya ce da dogarawa kaga yadda zariya take sai a ce dogarawa kaga kamar sai an fita wajen gani. to abubakar yana da wata mata gidanta na can a wannan dare a can ya kwana to sai ya zama a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu da labari ya je gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sai ya ɗauko dokin shi sai ya saho hatta na zala sai zo har ya sauka fa dakhala masjid ya shiga ainihin wato masallaci wa umaru yukallimun nas a lokacin umar ya miƙe yana magana da mutane kamar yadda riwayar bukhari wata riwaya ta bukhari ta bayyana a lokacin annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam abubakar baya kusa umar kuma sai ya samu ainihin kanshi a halin rutsewa sai ce abubakar annabi ba rasuwa ba annabi ya tafi ganawa ne da allah kamar yadda annabi musa ma ya taɓa tafiya ganawa da allah jama'a ga annabi sun ga ya rasu amma kuma ga umar yana ce musu annabi fa ba rasuwa yi ba ya hau kan mimbari ya zare ta komin shi ce duk wanda ya ce annabi ya rasu sai ya datse shi da ya ga kana shesheka sai ya kanka sai ka ina fata an gane to kun ga a lokacin nan ba don Allah ya kiyaye ba da wata aƙida ta faru ga musulmi cewa annabi ba rasuwa yi ba wadda wannan aƙidar har yanzu akwai wasu waɗanda suke da ita cewa kada a ce annabi ya rasu sai dai a ce wai ya faku annabi rasuwa ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ina fata an gane falam yukallimu nasa da abubakar ya shigo masallaci sai bai magana da mutane ba hatta da kala ala aisha ta radiyallahu anha har sai da ya shiga wurin aisha aisha Allah ya kara mata yarda fatayammama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nufi inda annabi yake shine tayammama da Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ai ku muturi ne tsarki ina fata an gane wala tayammamul khabisa an gane kan ku mugun abu ku haɗa da kyakkyawa ku sadaka da shi don asalin taimama kenan ma'anarta ta a larabci shine nufi sai ya nufi inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake saboda su Aisha sun koyi larabci ne na asali irin larabcin alkur'ani don haka sai da in suka larabci sai zan kana da shawahid din shi burjik a cikin alkur'ani Aisha ce take magana kace sai ya nufi inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa musajjiran bi burdatin bi burdati annabi yana lullube da mayafi sakakke yana lullube da mayafi sakakke fa kashafa an wajihi sai abubakar ya buɗe fuska annabi sallallahu alaihi wa sallam mahallin shahid ke thumma akabba alaihi sannan sai ya durkuso da kanshi jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam faƙabbalahu baina ainihi ya sumbance shi a tsakankanin idanuwan shi summa baka sannan sai fashe da kuka faƙala sai ya ce bi abi amsa wa ummi ya nabi na baka fansar uwata da ubana ya manzon Allah la yajma'u Allahu alai'a ne. Allah baya haɗa maka mutuwa guda biyu amma al-mawsatu allati alayka faqad mittaha mutuwar da ta wajaba a kanka dai da ta kayi ta wasu riwaya a wata riwaya laqad mutta al-mawtata allati la tamutu ba'daha kayi mutuwar da kuma bayanta ba za ta sake mutuwa ba me yake nufi da wannan malamai masu fassara sun yi maganganu amma mafi inganci daga cikin shi ne lokacin da ya dukkufa ya durkusa jikin annabi ya sumbance shi sai ji kanshi na fitowa jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to me yake nufi da mautatai ne ita ce mutuwa da kuma riɓewa da wari bayan mutuwa shi ne sai ce Allah ba zai haɗa wa annabi haka ba ya mutu kuma ya yana wari annabi ba zai haka ba na haka gashi ya mutu amma jikin shi kanshi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam أخرجه البخاري الإمام البخاري يذكر بأن حديثي المجلدين أكو شافي نسمانين ترى والنسائي الإمام النسائي المجلدين شافي نتريبيو بستين زوا ستين دقاء دقريبيو بستين دقاء زيادة له في رواية wannan ƙari da ka gani da aka ce wa umar yukallimun nasa to al'imamun nasa'i ne ya zo da wannan ƙarin amma ba a cikin kowace riwaya ta shi ba a cikin ɗaya daga cikin riwayoyi wa ibn hibbana fi sahihi haka nan ibn hibbana ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih sai malam ya kawo lamba ta dubu biyu da ɗari da hamsin da biyar yana nufin a duba mawaridul zam'an wal bayhaqi haka al bai ya rawaito a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da shida ko gairu ma haka nan waɗansu malaman masu ruwaito wannan hadisi kun da waɗannan hadisai malam ya hujja akan waɗannan bayanan da ya kulla a sumbanci mamaci a buɗe fuskar shi babu laifi a kuma yi kuka babu laifi ina fata an gani الثالث uku أكو عن عائشة أيضا daga Aisha har wa yau أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت النبي ياشي بيرون وانا تنقوان شو ميسونا عثمان بن مضعون أنت مش تنقوان شو نيسابي بس إن شاء نولو آه نا فاتا أمدان إن هكا تي النبي ياشا نولو دا وان في غالي يمتع نيسونا تناني دا أولن حليمة السعدية بان الله حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم ياشا نولو ماتا ديوا دستاوه suka ma hamza sun sha nuno ɗaya ai da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam baya lazimta cewa wurin halimatu sa'adiyya sau da ka usmanu kan mazu'un dan uwan annabi ne shine mutumin farko da ya fara rasuwa bayan an iso madina fa kashafa an wajehi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe fuskar shi ثم jikin shi ya سيد jikin shi يدور قصو Ya sumbance shi. وبكى يفشي لكوكا حتى رأيت الدموع تسيل على وجن شيخي عائشة تشي حرسي دا ندى عيني منكو هكذا حسي دا ندى هواي نازبا وكان كندك كنشي كندكوكي سما دا كنشي ون... قال ويسو الرابع حديث الله إيه بجسن حديثان بكي تبتدى يقول الأمر عندما يفد أن أنس رضي الله عنه قال أنس الله رضي سيكون يقال مش يبايتي أصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سيد وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وسلم ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يزيد بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبركان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرج البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه ينظر ما في صفحة ما سبق صفحة جيد malamin ce hadisi na hudu daga cikin hadisan da ke tabbatar da halaccin an mutuwa ainihin wato yi kuka a yi wannan gawa amma in aka ce kuka a nan ba kuka na birgina da ihu da makamantar su hawaye ake nufi hana hadisin daga sahabi anas allah na ɗaga sun sarki ƙara nufi قال أنا سيدي دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سيف من سجاء أبو سيف tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wato min sahabbai kamar kai tambaya ta ce ya ne abu sai ne abin da ake nufi da zikr shi ne mai shayarwa amma namiji baya shayarwa wato matar shi take shayar da ibrahim kan annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa al'ada ta larabawa in an haifi ɗa a kai shi wurin wata mata da riƙe shi tana shayar da shi shi wannan mutumin da suka shiga wurin shi mijin matar da ke riƙe da ibrahim yana shayar da shi kuma kasantuwar shi mutumin yana riƙe da matar wato matar shi ce ko ana sai tashi sai ce wa kana zikira sai kira shi a matsayin kamar shi ne يشاور بأينه إبراء بن إنسان وجاء أثناء لو يفسر هذا السورة أي مرضعة إبراهيم عليه عليه السلام وفي النجم يبتك يشاور بإبراهيم عليه السلام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنه يقول إبراهيم فقد بلغ تقبله يسلبا سوشي وشمه قبل ولد صلى الله عليه وآله وسلم ya ɗauke shi ya rungume shi ya tumbance shi za kuma ka iya fassara ya sammari ya sa ainihin wato fuskar shi haka kamar ya funkana wasu haka kamar ya ji ƙanshin shi haka kuma da kallon alaihi ba da zalika sannan wata rana kuma muka sake shiga muka zo domin mu duba wannan yaro a ibrahimu ya dubi bi nafsihi a lokacin ibrahim yana kwana da kanshi ba shi da lafiya فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان فإذا لم يزال الله تكرم الزبر بهوائي هنغانو تذرفان على حد قول الشاعر وما ذرفت عيناك إلا لتبردي ها تذرفان زبر بهوائي إذا لم يزال زبد بهوائي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف شوف هذه عبد الرحمن بن عوف يسري وأنت يا رسول الله فإذا كنت يا من الله شهدك هنا في قمتي أكنا تكفي فقال سنة الله الله يسري يا ابن عوف هذا عبد الرحمن بن عوف كلها رحمة لما أيت سيدي لا يمن لي الا من بن حنان ya nuna annabi ya fassara musu abin a da mai yiwa abin kukan mutuwa ya shafi hadda zubda hawaye to yau sai da annabi yana zubda hawaye ganin ɗan shi rasuwa zai yi sai yake cewa hadda kai ne zan Allah sai manzo Allah ya wannan ba shi ne irin wanda na hana ba wannan rahma ce ina fata an gane ثم أتبعها أخرى فمن في فاكر ضد وسهر عن كتب يدعي الله أكبر فقال سيدي إن العين تدمع إن الله يتي إدامي ما زبد بهواي سيحي إدي ما زبد بهواي القلب يهزم جيت يا تنا تتم دعموا فلا نقول إلا ما يرضي ربا زامة يتكلم هذا في يد بذات يردد إذن جديد فإنا بفراتك يا إبراهيم لمحزينون amma dai lallai muna cikin damuwar rabuwa da kai ya kai ibrahim an أخرج البخاري الإمام البخاري يذكر بين حديثي أكثر مجلد إلى أكثر في قريبة 30 دجال ومسلم حكم مسلم يذكر بين حديثي أكثر البيهقي ده بيهقي أكثر أيضا مجلد نهئي شافي نفس التم ده ترى بالنحوي رواية bai da riwayar muslim ta yi kama da wannan ta bukari wato makaman ta Yan girma ta baka safhata jini yake ka koma ka a bayanan da ta gabata a shafi na jini can baya can da yanzu da wasu shafuka waɗanda kafin a zai fara tattaunawa dangane da abin da ainihin wato ko kuma lamba ta jini a can baya inda ya tattauna har ya kawo misalin wannan hadisi a inda yake kaga shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce shari'a domin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ɗan shi ya rasu Ibrahim da abin da ya same shi idanun shi sun rinka hawaye amma sai ya ce ido na hawaye zuciya na cike da damuwa amma ba za mu faɗi wata mummunan magana ba duk abin da za mu faɗi za mu faɗi wanda zai yarda da ubangiji wannan ya nuna cewa shari'a annabi isa ta kai shari'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo labarin wani wanda ya kira shi da ariki wai shi masanin Allah amma shi ba ɗan ya rasu shi kuma yana ta kalkala dariya wai don ya nuna shi ya yarda da hukuncin Allah da ɗauko daga al'umma ibn al-qayyim cikin zabi ma'ad ibn al-qayyim yake to kaga wannan abin akwai ƙaurafi annabi dai ɗan ya rasu ya yi kuka ya ji hawaye ya nuna damuwa ta bayyana ainihin wato a zuciya amma a baki kuma ya rinka faɗin kalmomi na alkhairi to haka ya dace a yi amma wai kwado da nuna kai mai yarda da Allah ne a ce musiba ta same ka kuma ka koma kana dariya wannan ya saba na shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta an gani حديث نبير عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عبد الله بن جعفر الله يقال مش يرجع وتولى الثاني جعفر ابن ابي طالب يا وين سيدنا علي وين بعينه زال زي ما جيت تتكلم حديث مش احسن عبد الله يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انزل ال جعفر صلاه ان ياتيه a lokacin da aka kashe ja'afar ibn abi talib sai manzon Allah ya saurara kwana uku kafin ya zo gare shi zo gare shi, باين كانوا اكس بيجي فقال سيدي لا تبكوا على أخي abin yau, daga yau ko kuma kuka sake dan uwa na kuka wato an yi muku rasuwa to za ku iya yin kafin daga sadda aka yi rasuwa har yau ta a tsaya a fahimta ko kuka na hidda hawaye za ku iya yin wannan wanda aka yi nasiha a kashe gari da yan kashe gari to daga ran nan kuma kuka ya tsari wato wannan faɗin ya zama dole ke an yi kukan ne kuma na hidda hawaye shi da bayan kwana uku yake kuka tsari har ku sake yin ɗan uwana kuka bayan yau annabi ya kirayen shi ɗan uwan shi ne ɗan uwan shi ne hakan ɗan uwan shi ne na jini saboda yan madazar suke da baban shi abu talib da baban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗaya uba ɗaya suke ina fata an gani sannan kuma ɗan uwan shi ne musulmi hadis yake hadisin na da tsawo ka karanta shi har zuwa ƙarshe zai zo kawo mana hadisin a nan gaba yanzu ya kawo shi ne ta da kafa wannan hujja shi yasa ka ya kawo shi a taƙaice da ya kawo ba adal yau sai yan ɗige-ɗige guda biyu da nufin cewa ya kawo iya inda ake bukata ne daga baya zai kawo shi hakki رواه أبو داود الإمام أبو داود ورواية شرنا حديثي أكتم مجلد نبي شافي نقريبة تتحن بحر والنسائي دا الإمام النسائي أكتم أنه وأكتم مجلد نبي شافي نقريبة تتحن بحر فإسناده صحيح إسناد أن حديثي يا إنجلتر wala sharti muslimin a bisa sharaɗin muslim bayan ya inganta da kuma ya cika ka'idojin da imamu muslim yake bi wajen kawo sabihan hadisai a cikin asalin littafi wannan ƙarin martaba a wurin malaman hadisi bayan a ce hadisi ya inganta da kuma a ce ya inganta a bisa sharaɗin bukari ko ya inganta a bisa sharaɗin muslim martaba واخرجه احمد باقل منه امام احمد ما يعتقد ولا حديثي بلفظ بيات يمن انتقاء وياتي لفظه ست عزيه اسم لفظ الامام احمد ما ولا حديثي ان شاء الله زي بياتيكم باب تعزيه ان شاء الله تعالى ان شاء الله ما يتكلم في القياسي ذاك جماعه المسلمين كل ذكر يسوون من قتلي عندما لم يبين اشد ما يجوز للحاضرين وغيرهم waɗanda suke nan san da wani ya rasu da kuma waɗanda za su zo daga baya da abubuwa nan da malam ya bayyana cewa sun halatta na farko ta samu an lullufe shi da wani yadi ko wani zani babu za ka iya buɗe fuskar shi babu za ka iya tambanta shi wato akwai wasu abubuwa waɗanda malam ya bayyana su saboda sun zo hadisi a hadisi kuma asalin su al'adun larabawa ne annabi ya bai su a matsayin suni, na daga ciki akwai musafaha musafaha asali al'adun larabawa ce shine a yi hannu da hannu an an haɗi wannan al'adar larabawa ce amma ba ƙuraisha ba ƙuraishawa su kansu ba su san musafaha ba yamanawa abu ayyub al-ansar abu musa shi ne annabi ya bishara da cewa gobe in Allah ya so mutanen yaman za su iso mutane ne masu laushin zuciya mutanen kirki ne za su iso muku da wata kyakkyawar al'ada ta yin hannu kafin wannan lokaci balarabe na makka ko da ƙuranci bai san a haɗu a yi hannu hannu da hannu haka ba za ta haɗu sai dai a yi mu'amala haka a rungumi juna a kuma sumbanci juna haka wannan ita ce al'adarsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amshi wannan al'ada sai ta zama cikin al'adun musulunci to amma rabi galibi abin da ya fi sani kenan don haka wannan yana cikin sunna ko ga mamaci an samu ya rasu kafin a mai wanka irin yana kuntaɗi nan alulluɗi zai ka buɗe fuskar shi ka sumbance shi na don kawo tufa na hawaye ko babu lokaci sai malam yake cewa ko da bayan an kai mamaci kadari duk lokacin da hawaye abinda ba haifi yake kira karɓine duk lokacin da hawaye ya zubo maka saboda ka kai shi wannan rasuwa idan bulu sai har zuwa kwana uku amma daga nan kuma shi ke nan sai dai a ci gaba da aiki dangane da addu'a Allah madaukakin sarki ba ka samu daga baya خامسا فصل نبير ما يجب على أقارب Da bayanai akan abubuwan da suka وجبا da dangin ممتي zangin malaki يا wajaba gare su yi ya kansu abubuwa waɗanda bayan ɗan uwan su ya rasu. المسألة التاسعة عشرة مسألة تقول مساترة يجب على أقارب الميت حين يبلغ من خبر وفاته أمران ينا وجبا بدوج الملك حليسة لنا دار الرسول قد أنت يقسمه ينا وجبا في أبو جبادي الأول أبنترك الصبر والرضا بالقدر واجبين في حقه أنا يجب أبن الله يقدر سوى وانا أجل في واجبين في يمه kada kana zaune a ce maka baban ka ya rasu sai kai kalle ka faɗi kai ta birgima ko kuma kai ma daga nan ka je an ta ƙare ruwa sannan ka dawo a ce daga nan baki ya karkace kuma hannu ya samu paralysis ya ce maka ɗan uwanka ya rasu ta ainihin faɗi kimar ne da zara an ce maka wane ya rasu mahaifinka ne mahaifiyarka ce ɗanka ne uwanka ne kowa ne ko yaya dangantaka take karka rikice sai ka naki ka yarda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara za mu ji kalmomi kuma da za a koya maka ka faɗi yake abin da yasa wajibi ne a yi haƙuri da ƙaddarar Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki ne da kanshi yake cewa wala najidu yannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat bashiru sabirin Allah yake lallai za mu jarace ku akan wani tsoro da yunwa da na dukiya da kuma ta rayuka haddata ƴaƴan itatuwa wato kana nan Allah madaukakin sarki zai tsora maka tsiran wani abu wanda wannan abin zai rinka tsora ta kai yana tayar da hankalinka wannan jarabawa ce na daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bayyana a nan a matsayin abubuwan da zai rinka tsorata musulmi da su a matsayin jarabawa akwai yunwa suna fata an gani suka rinka tunanin to yanzu wannan tsarin man fetur da suka yi dama da yaya ake ci to kuma yanzu ya za a ci gaba da ci kai tsoronka kenan ya za a ci to kaga wannan nau'i ne na jarabawa ko kuma tana da kuɗi ko su gudu ko Allah ya sa ya motar ka gobara ko gidanka ko wani abu duk wannan na ƙasar dukiya ce an fahimta haka kuma rayuka mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ɗanka ya rasu ɗaninka ya rasu ko wani wanda kake kauna istamarat kana da mangoro kana fatan bana Mangaron nan za ta zubo ‘ya'ya masu ɗumbin yawa sai ainihin zauna ta wani shiri naka na kuɗin da yadda za ta da sai Allah ya jarabce ka sai ainihin ‘ya'yan duk sun motsi zama in muki-muki ko kuma ita kanta mangaren ma ta mutu kuma wannan shi ne littafin Allah wanda yake bayyana maka ibada ya kuma bayyana maka rayuwa ya kuma bayyana maka yadda rayuwa take yanzu wannan gaskiyar rayuwa kenan jama'a shine rayuwa ba ta yiwa sai da matsala sai da jarabawa gaskiya ne a wurin musulmi jarabawa idan ta faru takan zama ainihin wato in ya cuta. ya sai ta zama miki daraja da kuma samun ɗaukaka idan jarabawa ta samu ga musulmi ya ki ɗaukar ta ya ki karɓar ƙaddara Allah shi ke don kuma sanadin lalacewar shi a Kira da sabi dai Allah yake zai zarabce ka saboda Allah maɗaukakin sarki ya san waɗannan abubuwa yadda suka zukata na ɗan adam. shi ne ya kake son mahaifinka ya kake son mahaifiyarka ya kake son ɗanka ya kake son ƙaninka ka take son danginka sannan yaya yunwa take firgita bil adama sannan sai abin da ya shafi asarar dukiya zai ka kaso albashi sai ya zube gaba daya zai ka gama kasuwanci kaf ka kuɗin a banki sai ka zo garin ka ɗauko su sannan yan fashin dai da ka kaucewa su sake biyo ka daga kofar bankin su karɓi duk wannan yana daga cikin jarabawa sai Allah ya ce wa bashirin sabiri ka yi albishir ga masu haƙuri masu haƙuri albishirinku wannan albishir ne da albishirin Allah alladina idza asabatuhum musiba waɗanda idan masifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce daga Allah muke kuma da Allah za mu koma Allahu akbar kuma a kunji waɗannan masu haƙuri akan irin waɗannan musibu da bala'o'i mutanen kirki ne sannan sai Allah ya ladabtar da su daga abin da za su faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwa sai a kiyaye in ka tashi faɗi kaka haɗa da ƙalu ɗin sai dai ka ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma a wurin Allah za mu koma ma'ana tun da dai daga wurin Allah muke dukiya da ta same mu ba kuma wurin Allah za mu koma to muna cikin rufin asiri ta da al'amari ga Allah kenan sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan irin bayi suna da darajoji daga wurin ubangijinsu suna da addu'o'i da ubangijinsu ke musu suna da matsayai da mukamai a wurin ubangiji duk wannan yana ɗaukar ma'anar salawat wa rahma sannan suna da alƙawarin rahma da Allah maɗaukakin sarki musu ka ji kuma wata bishara a nan bishara ce akan cewa Allah zai ji tausayinsu akan abin da ya same su saboda sun yi haƙuri Allah ya ce wa ula'ika humul muhtaduna waɗannan su ne shiryayyu domin sun bi shiryar Allah madaukakin sarki wannan ita ce aya ta 155 zuwa 157 a cikin suratul baqara kuma kun ji aya alqur'ani da ke tabbatar da wajen yin haƙuri game da duk musibar da ta same kan musamman musibar da muke magana musiba ta ainihin wato rasuwar rai bayan haka sai kuma malam ya biyo baya da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kullum muke gaya wa mutane nahnu ahli sunna wal jama'a wa ala manhaji salafin umma. wannan shine mu mu faɗi magana sai mu ce saboda Allah ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a faɗi in aya ce a ina take in hadisi ne a ina yake shike ba ka da sauran matsala ka huta baka faɗi ra'ayinka da baka kawo ra'ayin wani ba me Allah ya ce me annabin shi ya ce العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه هذه ابن الزر التي الله ياتي النبي ياتي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام ابن القيم كان يقول إمام الشافعي كتب كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم قال ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين كلمه ne a ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam yake ilimi shi ne ji ana cewa haddathana fulanin haddathana haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to ilimi kenan mai nagarta mai asali bayan da ya gama kawo wannan sai ya ce wal hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu haka kuma saboda hadithin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda قال عدن ce مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي idan Allah ya zo wucewa sai ya samu wata mata a wurin wani kabari tana kuka aka ce ɗanta ne yanzu ta zo ta yi ziyara kuma sai ta durƙusa tana kuka a wurin faƙala laha sai ya ce da ita ittaqillaha wasbiri tawar Allah ki ji tsoron Allah kuma ki haƙuri qalat sai ilai ce ilaika abdi ka suka bani guri innaka lam tusabb musibati musibar da aka ɗora min dan ba kai aka ɗora ba dan haka ke cewa ayi hakuri qala anas ne riwaya yace cewa lam ta'rifhu saboda ba ta san manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam Allahu da aka ba ta san Allah ba tana Madina yana Madina Allahu a'lam amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a hotunan shi ake ana mannawa a kwadonin gari yadda dole ran da ka gan shi in reality za ka iya gane shi shi din ne ba sanya shi ake a jikin da ko a jikin babura ko makamantar haka ba ya ku jama'ar musulmi wannan ba addini ba ne sanya hotunan malamai ko sanya hotunan wasu waɗanda ake ganin darajarsu a ko'ina ne wannan ba addini ba ne na ɗaya kenan na biyu wallahu alam me yasa ba san manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah yawo yake karajulun adi tare da cewa shi ba mutum ne gama gari ba kamar kowa amma kuma ya tashi sai ya shiga irin ta kowa yana tafiya yana shiga ko ina ya shiga kasuwanni ya shiga ko ina yana tafiya shi shi kadai ba wai sai an zuba wasu waɗanda masu shara hanya suna doke talakawa suna kifowa da mai nukan tumatiri ta yi nuka a'a kuma Allah al'amarin shi mai sauki ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ya gan shi musan shi bane ya saki jiki da shi can sai wani zo da ya san shi yana ce mishi ai wannan manzo Allah ne sai kuma shi wancan ya hauma tarkata haka sai manzo Allah ya ce hayyun ala nafsi kana su innama ana ibn imra'atin kanat fi makkah ta'kulu qadim wasu wata mace ce ta haife ni a makka haddan aka kawo tsire ko balangu aka ba ta sai ta ci ba daga sama na faɗo ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma shi ya nuna malaman musulunci babu wata shiga da aka ce za su bi ainiha wadda da an ganka an ganka da uniform irin na malamai dole a gane cewa kai malami ne ina fata an gane sannan wannan ya nuna cewa malamai za su shiga ko su yi tafiya inda kowa yake tafiya amma kuma in suka ga munkari to za su yi magana gashi nan ya ga abin da ba daidai ba ne sai ya yi mata magana kuma mai mata magana kwaye dogon wa'azi ne na ƙasa ya juye mata a wurin ba duk jama'a su taru a ce ai akar bakan lahu ne tara wata mace kashi cin kana wa'azi a wuri a kaji kalmomi biyu ittaqin laha wasbiri ji tsoron Allah ke hakuri na uku wannan hadisi yana nuna mana idan ka faɗi gaskiya ka gama aikin da yake kanka idan aka wartake ka in aka gaya maka dakan magana ba cewa za ka kuma faya for faya ba sai ka ce bari karama da ta ce ilai ka anni tafi ka bani wuri sai ka hanya yake fiye shi a simple as that aka ka ɗaukar kanka rayuwa mai sauki ka zo kawo a ce ba a so a ji tafi ka ba mu gani aka haɗa ya tafi ka kai mu gaba shi kenan saboda haka ga shi kumai ka amince duka ba mu shi gaba ba sai ya ce ni din a garin nan ku ne su aliyu a aliyu a a sunar da ita ta gane waye tukunan ni ina za Allah ba wicked bane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma nabiyyur rahma annabin rahma ne ya ce kuma ni a garin nan ba ki san ba eh ke ba ki da sallah ba za la bai faɗi haka ba kuɗa sai lai ka addu sai ka ba nuri sai ka ce kana sai ce ba ta san shi ba wannan ba ta san shi ɗin ba Anas yana da hikima ne wajen bayani shine ba ta san shi ne wani ta wulakanta shi ba da wannan ne malamai suka ce kamar da Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai taɓa hukunta suwa ne ce suwa na ɓatattu ba ne har sai in ya kawo musu saƙon wanda yake za su ji tsoron shi to in sun ƙi sannan sai Allah ya ce ɓatattu ne. Yanzu kaga wannan kalmar da ta faɗi kalma ce ta kafirci a faɗe ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma abin da ya sa ba za a kafirta ta ba saboda ba ta san wane ne ba a lokacin da take magana. Na ɗaya kenan na biyu kuma a dubi halin yanayin da take ciki. ɗanta ne ya rasu uwa ta fi kowa ƙaunarta da son ɗa a ce ya rasu to tana cikin damuwa ta zo ta kawo ziyara ne da ƙadarin kuma sai ta duka tana ta kuka a wurin malaman adam sun ba da labarin wata mata wai ɗanta ne ya mutu shikenan sai ta fita daga hayyacinta kamar hankali ya zare mata sai tana kama hanya kawai tana ta tafiya ne kawai a kan titi kawai tana ta sambatu sai sai ta je ta ga bishiyar darbejiya ta yi koriya shar to kaga ka ga darbejiya ko bishiya ta yi koriya shar alama ita hankalinta a kwance yake sai wannan mata ta dube ta ta ce a ya shigarar kaburi ma'anaka murika ka annaka lam tahzan alamai su tarifi ta ce oh gargajiya ke kin yi ganye kin yi kore shar ke baka jimani ne tsarinsa ya mutu sunan ɗan kenan ba kya bakin ciki ne ba kya ta'aziyya ne Fariji ya mutu sai ta ce fatan la yuhibbul mala illa min taqwa ta ce ɗan ba baya neman kuɗi sai na halal wal alhamda illa an qadin wasu yufil baya neman a yabe shi a ce yayi jarumta sai in yayi jarumtar da gaske ba ko wannan ba ko jin ma'ana yanzu hankalinta ya fita daga jikinta wai haddar zuciya take magana da ita haka damuwan ta samu ɗan adam damuwar mutuwa kamar da ta damuwar talauci ta kan sa ɗan adam ya yi magana da abin da ba zai iya ba shi amsa ba Amrul Qais Alkindi ya yayi gari shi ma wata rabba ba kwabo ya kama hanya yana tafiya yana tafiya cikin anguwa can sai zai ya samu wani gini ya rushe haka sai ke magana da gini gini ne rusasshen gini ya rushe sai ke magana kamar ginin yana jin shi yana ce mishi Ya subhanallah har ya kwanta wannan magana da gini zama kamar yana magana ne da wanda yake da rai an fahimta Allahu alam in kafin mu gama darasin nan abin ya faɗo mu to abin da dai muke so nuna mana irin yadda damuwa ta rashin rai da damuwa ta talauci sukan ainihin wato samu mutum har sai ka ga wani lokacin ya fita daga cikin hayyacin shi amma abin da nake so ku gani waɗannan da muke kawo damuwarsu cewa gashi har sun kasa sun je suna magana da abubuwan da ba su iya amsa musu ba musulmi ba ne kai karka saki wannan rayuwar ka sami wanda biyu ya zauna ko a cikin yankin ƙasar nan musamman inda safirai suke in ya ga yadda safirai ke kukan mutuwa to ba haka ake a musulunci musulmi haƙuri yake yi sai ce tunta albani ya faɗi wata mata ma hankalinta ya gare har tana magana da darbejiya to ai ma in kafe min mutuwa kam lallai ni ma fusu fusu zan yi in kama hanya ina ta tafiya don dai a gane a ba hadisi ba ne ma kawo haka ce ta mutanen jahiliya yan al'ada Allah madaukakin sarki ya sai mata Abdul Qaisiyarwa abin da yake cewa ala in sabahan ala in sabahan ayyuha talalul khali wace ya kai wannan rusashen gini barka da asuba barka da asuba ala in sabahan ayyuha talalul khali wa hal ya iman man kana fil asr al khali yace yanzu yanda yake rayuwa a wannan zamani kai gini akwai ina a wannan zamani wa hal ya'iman illa sa'idun mukhalladin ai wannan zamanin ba mai kuɗi ba a wanda ke cikin ni'ima cewa gari ba ko tare da shi da yake ce gini barka da asuba kai mutanen jahiliya ma gubawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye sai da haka jama'a kun ji wannan mata san manzan Allah bane ta faɗa manzan Allah irin wannan baƙan magana na fata an gane ta faɗa manzan Allah irin wannan baƙan magana faƙila laha sai aka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke wannan mutum da kika zaga bayan baƙan magana to manzan Allah ne فأخذها مثل الموت جد كمان ذات موت ينزل من Allah ألا da أم لنا yanzu أشباء فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتك في الأمر جدا من الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين سيدة تسامو ما سترون قوفا با جدا من الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم هذا برسكم sakon da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an cika takarda kaza sai an tambaye ta kaza sai an caje ta kaza mutane da yawa musamman malamai suna hujja da wannan hadisi akan cewa haka ya kamata gaskiya ne amma lokacin da al'amura suka canza a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu daga zamanin sahabbai su kan sai suka ɗauki matakai dangane da tsaro saboda haka rayuwa dangane da ya ake tsarin harkar tsaro da harkar gudanarwa a nan ba za a iya hujja da ire-iren waɗannan hadisai ba amma abin zaudin alkairawa ne abu muhammadin abdullah mai risala zaki yake ajiyewa a cikin zauren gidan shi zaki ba kare ba suna fata an gane aka ce mishi to sai ka ce kana kwaikwayon imamu malik ne imamu malik bai wannan bai ce ko imamu malik ne ya rayu a zamanin da muke rayuwa su ce sai ya aji zaki shi ma ina fata an gani yanayi ne yake kamawa an fahimta jama'a idan yanayi bai kama ba babu bukatar haka sai da umar ya samu kanshi a yanayin yana shugabancin musulmi a madina fitowa yake ya sami gindin bishiya ya kwance shi yana huta Allah asar kowa tare da shi sai yana da gwamna a ƙasar sham wata rana ɗan gwamnan sham ya je yana wulaƙanta mutane sai wani bayahude aka zalunce shi daga ƙasar sham sai ya taho ya kawo kuka a madina da shigo yana shigowa madina bayan gari umar yana kwance bayan gari a bishiya yana hutawa to shi da yahudi abin da yake gani to duk wanda ka gani irin wannan to bawa ne bawa ne bai da galihu bai da gata ba kowa bane kawai karan kadan miya ne kawai dan ta kare ayi gobara ne ke tafiye shi ba haka kawai sai ya sa kafar shi sai ya harbe shi ya make shi da kafa kai tashi tashi mu je kai wurin da gidan Umar ya zauna ya ce wa ya ce Umar ce a aini ya ce wasa za ka yi da ni sai mare ka ina cewa ka kai ne wurin gidan ku kana sa ne Umar in ce shi ne Umar ko so ne ka faɗa sabi da ya faɗi yana mamaki cikin irin rayuwar da kake kenan ba gwamnan ka da ma ɗan shi yana can yana wulaƙanta mu a ƙasar sham su kuma 'yan duniya ne mu'awiya ya zama gwamna a wurin shi ba an je an ainihin wato samu fada shi ya gida katuwar fada ya tara manya-manyan dawakai umar ya same shi lafiya haka ya ce a ranka ya daɗe ainihin in ba a haka ba su sai su wulaƙanta mu a ce to dai ka ji tsoron Allah kai yi abin da ka kamata saboda haka yanayi yakan hukunta abubuwa da dama jama'a wannan mata ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na farko don ta tuba na biyu kun fahimta jama'a domin ta bayyana wa annabi to yanzu ta ta ji nasiha shi ashe shi ne manzon Allah yau ita wace ce har zai mata nasiha da kikar ne qalat sai ta ce ya rasulullah inni lam arifka wallahi ban san ka ba ban san ka ba kaga ta fara kawo uzuri فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai za Allah ya ce inna sabra inda sadamatin ula kuri a karan farko ake a lokacin da babanka ya rasu ko mahaifiyarka ko ɗanka ko lokacin da aka sace motarka ko gidanka ya kone ko Allah ya saukan ma da wata musiba sadda musibar take ɗanya ake garfakka a lokacin ake so ka yi haƙuri kai haƙuri lokacin kana da lada amma ɗanka ya rasu ko mahaifinka ya rasu ko wani abu naka ya samu ka yi ta birgima kwana da kwanaki duban ya zo an ta lallashin ka kaki dattawa an ta baka haƙuri kaki to an tafi an barka bayan kwana bakwai kuma ka fito masallaci ka ce liman to na haƙura ya ce ka eh, eh, bi kai ta kukan har kai za ka mutu mana kun fahimta jama'a lokacin da musiba ta samu lokacin take da zafi to lokacin za ka haƙura amma kwana biyu dole ka yi shiru ai don kai ma za ka ta kuka haka nake ba sai kun fahimta to haƙurin da ake magana wanda yake da lada shine haƙurin da aka a lokacin da musiba ta samu shi kenan sai ka samu cikakken lada su masu haƙuri Allah maɗaukakin sarki na ba su lada ne ba tare da ya lissafa ba Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu haƙuri ana ɗibo ladan su ana ba su ne ba tare da an lissafa ba sannan kuma ya ishe ka daraja da gane haƙuri na daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda har in aka yi bahaushe gaisuwa ya haƙuri ce haƙuri sai manzon Allah ya haƙuri hajiya sai ta ce haƙuri cikin ma'aiki wato shi manzon Allah shago yake da shi na sayi da sayarwa game da haƙuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya kai matuƙa wajen gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙuri na daga cikin ɗabi'un shi shi yasa yayi nasara kai ma in kai haƙuri za ka yi nasara Allah ya ce wa annabin shi a cikin alqur'ani wasbir wa ma sabruka illa billah kai haƙuri haƙurinka Allah kake wa ba mutane ba to amuri ya ce mishi fasbir sabran jamila sai kyakkyawan haƙuri haƙuri ne za ka yi shi kana da juriya kana tunanin duk abin da kake yi to Allah kake wa duk abin da ke samun ka ake cewa kai haƙuri daga Allah ne to haƙuri din yana da wahala da yawa yana daga cikin ɗabi'u mafi wahala amma kuma yana daga cikin ɗabi'u mafi girman daraja wanda za su iya kai ka ga dukkanin wata nasara Allahu akbar Allah hakurtar da mu da wannan hadisi malamai suka ce ba a hukunta mutumin da ya yi abu bai sani ba musamman in ya danyen aiki yanzu yana danyen aiki ya wuce a gaya manzon Allah ba kan magana mutumin da aka ce in ka rage darajar shi daidai da faɗin tsamba ko farce ka kafirta balle ka dube shi fuska da fuska ka ce ilaika anni wannan kalmar iyakar fassarar da nake dafa za a yi mata kenan da hausa cewa tafi ka bani wuri tsawa ce tafi ka bani wuri masifar da ta same ni dan ba kai ta samu ba za ka ce in yi haƙuri irin gadasi ne wannan na mutanen gari amma kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sai ya haƙuri a lokacin da ya sa an jibge ta a lokacin ba sai zama abin da yake umarni da shi shi bai siffanci da shi ba ke amma sai haƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙi da ta zo gida kuma tana cewa ban san ka ba da ce a da sai ce za ki san ni ai za ki san ni har gida zan aiko su aliyu suna nan su ne sufurtun da yan sanda na za ki gane waye ni a garin da ni kike wasa amma manzon Allah haƙuri ne da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Za Allah ya ci bashin wani da ƙauye da ƙauye ya taho karɓar kuɗi da ya samu manzon Allah cikin jama'a da zai sai zo da bakar magana da galafi ya ce na zo a ɗibi kuɗi na a bani amma ku jikokin abdulmutallib taurin bashi ne da ku ka ji wulakanci kuma har a haɗa da kakanka ma taurin bashi ne da ku to yau bani barin gurin nan sai an bani kuɗi na za Allah ya ce mishi kai haƙuri ya ce haƙuri shi ba zai haƙuri ba sai matsayi sai ya ci kala annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba ba ba ƙauye ya ci kalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma fata an gani. to manzon Allah sai ya ce shi kenan kuɗi ba cikin baitul mali ku bashi shi kenan sai kuma kusa kina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shi kenan yace eh ya ce to ai ka shaƙe ni na zafi sai irama tun da kuɗi dai da su an ba a wata riwaya an ce ba bashi ba ne talauci ne ya ishe shi a matsayin shi na musulmi ga ƙauyensu sai ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ce ni ma a ɗiba a bani eh ai ni ma ɗan Najeriya ne irin talauci ne talauci ba haka ko kuwa kira a bani ainihin ma musulmi ne kuma dukiyar sai da yake annabi ba taka bace ba ta gidanku bace can musulunci ce mu ma a duba a ba mu musulmi ne mu ma annabi ce hafan gaskiya ka faɗa ku duba ku bashi dukiya ta Allah ce da manzon shi kuma shi musulmi ne ya cancanta ya ci ku duba ku bashi kuma ka sha tsoro sai irama ko da kawai ya tuntsire da dariya tunda ya ji ta gari yanzu sai ce ai mu a garin mu an ce kai ne haƙuri ne in an yi maka baka ramawa in za Allah yake to tafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ka ga irin wannan karatun su Umar su da baya musu shi kafin su baka kai jawabi sun kwabje ka ta fata an ji an kai kuma manzo Allah ya tara su da Umar na tafarfasa a fadar da Abu Bakr mai hakuri da Usman mai kunya shi in ka cutar da shi ma kunya ta yake bi sai ya kauce ba ka wuri ta abubakar in kada ke su ta kuka amma da Allah ya kawo irin su hamza da su umar a haka al'amarin yake jama'a wato asali a musulunci akwai hikimar Allah da Allah yake haɗa jama'a iri iri to za ga cikin ku akwai wani kafin a fara tsogala shi ya fara ramawa saboda ya gane an zo tsogala shi ne tun daga ido to wani kuma za a yi mishi duk wulaƙancin da za a yi sun ce ba komai akwai Allah so ko hikima da Allah yake hada mutane irin haka duk mutumin da kuka ga ba ya cika zuƙewa ba ne akan tabi'a sai ku bar shi akwai ranar shi masu haƙuri in ta rikice ana son a yi sulhu su ake turawa da kuma in cin mutunci ya yawa to sai a tura kuma irin su Umar yawa yadda daga zuwa za su samu wani su zai ce shi da mari tukuna wani ya ce ya aka yi a kai shi mari a zaunar da shi wato shi yana tambayar me ya faru ne ma tukuna amma an faru shi shi ke zai da yanayi ya zama haka ina fata an gane sai da haka kowaɗanne akwai irin su shi ya sa umar nan da ya zama khalifa ya ce kowa da ya sani zai ce yau an shiga uku ce amma annabi bai taba rage min wuta ba da nake haka na zauna gaban shi saboda shi annabin ya san akwai ranar ilin lokacin da wulakanci ya a masa annabi na musulunci abubakar na musulunci dukansu ake ta ta kuka mun karanta a nan da labarin ya je ga hamza wata mata ta zo ta ce kai hamza eh to ga abu jahal can ya zazzagi ɗan uwanka muhammadu a halin da hamza da abu jahal ɗin duk kafirai ne hamza dama ya dawo daga sarauta ne da kwari daga kanshi da ya zo samu abu jihar cikin jama'a kofar ka'aba sai rabka mishi mace kake zage shi to musulunci ko to na musulunta ne ma saboda shi gagararru ne su ne dama agencies na gwamnatin zaluncin maka a lokacin su ne wakilan da ake amfani da su ana wulaƙanta mutane yau ya ce ya musulunta a gaban jama'a kuma sai da kallon shi ake banza sun fi wani guri da wani ya juyo ce oho dai taba mu mana a ajiye mu suna fata an gane duk irin su suna da muhimmanci a cikin da'awa saboda haka in aka fara da'awa jama'a duk yaran nan ɗan shalisho ku je ku kwaso su ku nuna musu hanyar musulunci su musulunta su gyara al'amarinsu suna sallah su kuma kowa yana nan da yadda yake in al'amari ya taso na dattawa ta so ku tsinci dattawa su je su yi magana in al'amari ya taso kuma faya for faya operation kunama ku ce a tura su ina fata an gane yawa a musulunci kowa yana da ranar shi jama'a har ka ga wasu nau'in mutane ka ce in iska ne ku za ku kawo mana hargitsi a'a bari akwai ran da za su yi amfani ina fata an gane ku